لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكنا إرجو a talata cini cini waranka cindi iyanta mai hawa handora ya ganta irkoi ya sallallahu alaihi wa wasallam a wani hijira kan a ce gufin maka ga madina a gonda jiri zambarfo da zanguta ci da wai taji cin taji hunkuna cino kan gaci cini waranka cindi iyanta na ga cermo hayandi irborai ine cini wani sai lailatul qadar cino dino borbo gani lalle mu dalili yan gono kan yanga caba kan cini wani inga cino kan igi bisigizici a mutai lailatul qadar cino amma dalilai zini dan carra ini margu wo kan igi caba an ga kaci lailatul qadr wo a gihin ga gana gana a ga gana gana ci ne gamara ya dinga a gihin ga te hanfoyan a mace kan manci ci ne waran ka da iyanta wose asilamu ne alomaro kulu kokari lokacin sankufa ne lokaciyan kakan yan lokaci din lokacin kan igba a silamu kokari a ragon wasan da dai mai yau hamdora sankufa imiye gine jirboi kwara a kagoto sankufa wicirai jirboi kwara da ra sankufa hankunan cino kan igi kan amce lailatul qadr cino wo se me ko karo manca ga dai gino wai da lailatul qadr du yano hinne wone irma da illa kalera bi ma'ana me haw han dora islam ko kariwo ga kamba program no kan na ka lailatul qadr wo no lailatul qadr wo no gono a ga muhimmanco bor mu ko kalme wa hando kul marganta inga mo inga kamba gore rana gu se wo ga hagu za'i ne me wa hando ke asilam ni nimni hinate ko kali tontoniya zine jiriboy kora kaga ni nimi ga tonton ko ni hina dan to sankufa ne kan yayi igiziti a mutele lailatul qadr cine shine din borum tontonira ko kai Wani no ga hagu ya dinga ba ne bora ci cini wani ba Kan ra'ir irgo kuna a ga hagu bora ma kwai da jini da kokaro ne kulkan yancin di mai hauhan dora ya di mono wa kul matkan alfage girwa zunda mai hau bumbo za bisa manci kokari bisa nubu a kokaro igba bore mi dumi a gano kalwa cikin irko subhanahu wa ta'ala a nan mi talfota burga wasu irmu kokari da gwamni goban yanci ne wani data na fogutun ci ne da irko subhanahu wa ta'ala amir kan yi wakan a gaba a ga yadda da ifo ka ci gwamnoki gaba mu mute har kulkan gite gwamni sande manci ko karo hinne ngi ci cini fila lalle abu ko kari bai da ira kan ci cini wani amma bankan fila mun dogona sai irko gane fonde ga bagumu gwamni fonde ga bagumu boramu duwo kan yan a gina mu kan kaman diga boren gono sakulla goyi sai ne yora to a musiganji borga zikir borga qur'ana hangan sande telai kan bayan ga girbe yau go sa kullara wal man ciari to so bora sina yo tela no ban ay manga qiyamul yi koya ayo sinu laylatul qadr la ni go gorni tela din bo de no ni gidu laylatul qadr zani da anniya ni mi sarga ni mu kokari ni de na mu sifai a ga zikir wani go qur'ana hangan wal qur'ana fassara ni go ga hangan wani kul ibada nomi ibada jeromu ni diwala yadi mono wai borkan ga hanan wai borkan ga al'ada kurigo wal hayyan kuri kan bora sigi jingar manci kenan to za kan bora sigi jingar herkul no kan aga te gudu ne wo gomno la bora gudu wawo aga zikir ga gwamni bobandi sargayyan yamar da gwamni ni a dai herkul kan gwamni no no razani te a gondan ga darza ilgi irko subhanahu wataala ware koyo kan gonda hina a gonda gabi irko de mir wafakan ni cino a amir wafakan da kokari irwan bafuna kul margantara sankufa binde e lokaci albarkantai wudu maira bi cawo kai yusuf ya kufo sinai ika an babodo ilabaranda da sai wokante misir labo ibabo man yadda noga zama idoni gici a sai hankan ne igicin babo mu gicin igicin sannoki ci woki dideni ka gici ne to babo mu gicin iga zama ga sanni ci babo sai kan yarin ga an ge ninge bonsar zace gina cawo irga koy da jini aya wa kucindi hakan tabon irko subhanahu wa ta'ala goga labaran irse yaqub alayhi salatu wa salam a wani alhalu alhali forano a dungubo wa tawalla wa kucindi ta taci cindi marjanai gone <laughs> wa kucindi ta taci irko jalla wa ala ani wa tawalla anhum yaqub alayhi salatu wassalam ana banda barga funiga ana bonsanga funiga wa qala ani ya asafa e ay bin ala yusufa yusufu jangaybo wabiyaddat aina a wani moizihinka ikwarai min alhuzni bin hasarosi fa huwa ingadin borno kan to da bin hasarugu yakubu alayhi salatu wassalam kan ini sannoci ase kawai an bon sangu ga. amma bin hasarugu ga woseno salan da bin hasarugu yadin mono bin hasaro ana e, lawar cindi ara sande ana herfo dangu ga. ifo na adagu yaqubu ga alayhi salatu wassalam ingici hayati sabo sababu kanta moyje dana irgo fam zama aina aynahu dai ine moyje ya lafunu irgofan fam moyje idiyano zabugumo ingici aina aynahu sande zo kwara biro kan ara biro bumbono bargate i kware to amma wallahu alam zai a jange no zama irgi dijine kan moyize yegi ka nidimo bankan gidi kaine kaine kalle mine zai gabu isine moyize yegi ka irgo fam ya dinga a janga moyizo no bin hasaro wole si fa huwa kadhimi ngani agoban kan to da bin hasaro Eh, eh, kazmu ngici toyan da hedi irgo fam to ifono yusuf e yakubu go toda ago toda bin hasaro bin hasaro go a qalu bore kan yangono a wani almiyalai sande izai da hamai bore kan yango a windanta ine tallahi irgize da irkwai taftau tadhkuru yusufa nisfai nigu yusufu filla nisfai nigu wufongu yusufu ga hatta takuna haraba halin bargate janta koni bankan janta to da rungucin di au takuna min alhalikin wallimite bore kan yango halcantaira rabi ma'ana limite gisi harad alfagai ite a rasani ya amma Sannu sanno koy tugude inga kici han jante kanga toda boro sanda de borama e am bora eh, mare gumo inga seni gane haram al halak ne mu an ce al mautu irgo fam matkan irko ne ini muro halaka al imam malik alayhi rahmatullah aga goyda luga wani gumo muwattara irgo fam kan sande zigi bayi mine te gisi mine halaka rajulun di mono fara'id alfagai iga goida kalima wani gumo igine halce igbo nan da buya go faham ya dinga kalimatu alhalak hanfoyin agaka bi ma'anar almaut in gano ka newo halciyar mu gono kan gaci bora halci imma bankan halci a duniya rai mina halci walbin ne irko mirwada in kakulu bankan halci allahara igine halaka irko ku fam to imma binasaro muto da ne wata irmi yaka taftau jina taftau a wani asulu manci kala wanda la amma la'o iman da zama e iga fahimta sannora sande sannu gaci tallahi la taftahu tadhkuru yusufa ni sifaini goga fongu yusufu ga hatta takuna haradan ta kuna min alhalikin to kulu in lawo ka ifo se zama sannu razi to gici yarin kulu borga faham kan lawo nodi Ƙala kan ine yaqub sai ya ne ane inna ma ashku bathi wa huzni ila allah hinne ai gogai wani bin hasaro da yi wani yalham yano ai goga hini nino ila allah ga koi ir koi ga wa a'lamu min allah ma la ta'lamun ai ga bai ir koi do harai wo kan aran si bai ir cinira ai ga bai hankan aran bai sande agoga ne sai no fanda ai a afodai man konde heno aranga irkoy gane go kwanda konde heno ne mo indi irkoy gamara han kay ga bay aran wo sibay yani ga wasaran medan sanura aga halal asilam se am bin hasaro herfobo am dunami sayra herfo kan du borsi aga halal borum bin hasaro chaba aga halal irgo fam woki si ba hankan shari'a ganji gutunu e jangihin suriyan zalbayan walbora mu sabin kwaye toru walbora ga kuwa ga hegin da sambu bora ga ci kan man hagu wani nun sibori amma bora bina masara wani herno kan adamai zai tabi'anu kan shari'a mana ganjimu irgo fam ingi seno irko diyo muhammad alayhi salatu wassalam sayyidu sabirin borakan hin suru gaba bora kulu hanukan kan a wani izo din te gisi ibrahim alayhi salatu wassalam ifono annabi ibrahim eh, annabi alayhi salatu wassalam ne ani irbinai ga yalham ir moyje ga hari doru amma ir sihir kulka kalan kan girko yaddandi ni di wala ani iru ko ciyawo a fai na se bore no kayan ibinai gisara ni diwala to alfage ne zati wani ingano ga bisa sande bankan gihin ga margu ni bina musara ni mubakar ni mi yega wakkal ir ko ga ni mi hin suru aga ba bisi bankan musibu guduwa bora mu faraha yanca ba a ba bisa bankan yalham gace bora mu kaga faraha fa sande e eh, borenno gono eh, eh, kan yanga ne sande bina hasaro mudu boro ni bina masaro woni janga wakkale irkoye ganu jangi irkoye bayyanno to kulu enge wodo hale fo du boro woni cine ni aga haguno nim kaga faraha nim cabakan ni wogo makani da hankan iti. irgofam ingano al'imam ibn al-qayyim a ne wakan irko da alayhi salatu wa salam te ingano bisa zama wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam irko da kan da an gici margoyen hadin ka gamara ban kan gi hinga margoyen hadin ka gamara a mute ya ingano no guburi so imine eh borahira te gisi ni bina masara amma ni bina goga in suru da hankin kwaice ni si garu irko kodoro si aga bisi mine borha si ni mso bai ga farha gane zamse ni si ba ni mu garu irko kodoro ni mso bai ga farha irko gufa wala bor izi te ni mso bai ga farha ga tabakan ni makani ifo se mu dubiyar da wokan irko kodoro si bisin gici ni bi na musara amma lokaci follon kamu ni gogi yadda da hankan irko kodor ya di mono ni ga garu kodorosi wani inga doga bisa to amma watkan borasi hin wani inga no yin kara dole kala fo muti imma bora mu zalba garu irko kodorose wal bora mu faraga hayawo to wodin bora mu faraha inga doga bisa inga doga te dama irgo famu to manmun yaninga yalhamyan hankan yalhaman diga asin da tali kulu matkan humbur kuma hankan humburan diga asin da tali irgo fam hankan to an humburan di inga danu bora humburan di humbure no din kan bora gace wani adamai zai tabi'anu ko ni mo shari'anu no do gode te bor siara matkan irgi irko yawo musa alayhi salatu wassalam wato kan anan gobo jin daukan gobo bargace gondi irko subhanahu wataala bangandi irse kan an banda bara gobu zuru kalir ko ni ce gina sai su humburu ya ni ga humburu ni ji wala ya ni mono irko ne fa sa fi nafsi khifatan musa wato kan kwata ko ne ne ngi haye jin dau to wani yan domai kalborun bar sunnanci alfage banda imini fahamandi damanciyani ni koye fura her foyeraga mi ni woni godu mu mo bambata no mi zani bo ye bandano eri go faam zani gun talbis iblis ra ibnul jawzi aga filla bolen ki so bai gite kan aga fo carau da shari'a igo di kan geno go mu mo don tiji yamani go go fore di kane kan ga ci iblis di wala idu boren kan yanne wai irkoy bayyanse da wakkal ya irkoy gase inge wasi humburen kulu ganje alman kan ga bonwa ka bora goka hankan ga no go no denu to wodi mo zanu bora wa shari'a ra talino bora temi bora anan go bon wino anan go bon garo halci sen ni di wala to kul bora wodo janga faham da sunna sai bora wodo ngo mukami bambata no ngudu ya jini a kagar la wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wani yanzu mai buwar mu margu e yin kaga mara an gano gubori zama ijina irko alhako kuban diyannu yin kanta irko takarai alhako kuban diyannu janga e zalba da janga yadda e, yin irko kodorga irko alhako ne ya nin kubandi so ke nin ni bina mu sara ni bakar bankante gisise wal musiba kante ni bina mu bakar wani borakan ga al alhakunu irgo fam to ni al alhakuin ka margu zama al abrar ka kati bore kan yangi irko nan di imir ko tamay alhake tonandi borahan ne ne ya irko waliye ne yaqub alayhi salatu wassalam soke anan ije yamar imkoigi yusuf cecin gise yusuf dan yakubu sina imkoigi ceci zama sanne wo ya faham yakubu maniyar yadda kan yusuf ce in ngodo yusuf goro irgo fam zam don zabai kan a ce gisi no don a ganga bunfulan zamda walman ciyari zaga bai kan yusuf ce gisi no don eh, la da'iya lil huzni kulli hadhihi sanawat don a suka ga yala ham yusuf ga jirai okulu a gabai kan yusuf gono wasu yano binago ga sarawa turun ganda ga izo ga dikiyar to warcin dai ifilla igine ha ine no wane wo ine malakul motina ha malakul motino kan da sai ziyara an ha ne ni ne izo yusuf ndo a ne a nodin na bai kan yusuf go ba funera wosengo gobe bai kan yusuf go funera yusuf yusu manche gisi irgo go fa aji temo bi tariqa ghayra hada irko ginga wahay a gaza kan annabiyan manu a gingi temo ina yan nogonu kan agwaida ga baide kan yusuf go funera amma si yakubun boga tabbatan da irse dai kan eh, yakubu man yadda kan yusufu eh, a tegisi ane ya bani ya hei ai ije idhabu fatahassasu min yusuf wa akhi aran mu kwai manga misr labo fatahassasu min yusuf aram mafisi gufun yusuf ga aran yusuf labari ceci wa akhihi dawar sina wala tai'asu min rauhillah aram su kangai irko subhanahu wataala wani su doga zama innahu matkanno mi sagoda la yayi asunin rauhilla borkunno si kane irkoy sudoga illa alqawmul kafirun kalboren kan yengite cafariya cafare hinneno gisi kane irkoy sudoga amma asilamu asisi kane te gufuni irkoy sudoga kan ane fata hassasu imanuna kalima san mukala alhissu ga alhissu kaci mataya iwo gici yan sande hankan e, eh, borbai aga ni, mara ni ga hamura kuli igine a hasahu in gogo fam to hawa sai kan go adama isi ga ange borguno ago ira bormoizo ni gi hinga bai hariga da ni moizi yadi mono wal bor hangai walir mane ni mayan walbinde e bayan dai hamiyan walbinde gaham gawana imi lambani ga walli mi lambayin fo ganin mata haya ga yayin wala ga dungunu wala ga kasunu wala ga banunu wala kan yema da wajja to bor mu gwaida hawa sai din aslo an gikici zabora gwaida a duberai kuli gane a hassa makir chauki bisbanda falamma a hassa isa minhumul al-kufr irgo bor bormoi zoga hankan ni bai igingine a hassa bor wani da na ga hankan ni bai ka bai wani agfotuno a eh, agmoruno walan kan yi manda wani igine a hassa sande yusuf eh, yakubu goga ne no wa kwai gu yusuf labari ce ce aran wani gwaigine kan aran ga danga dube raida aran gwaigine din danga yusuf labari ce ce matka aka haditha ra'id ko da alayhi salatu wa wassalam alai iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith alai wala ta tajassasu wala ta tahassasu irgo fam wala ma na an ce aram saran hawa sai dan kice ci gabai zama hadisa an gore ganji ifo zici meran diyan bore ga iyyakum wadhanna mu moru zici zama zikyo an ga kaci sanni kan te tarihi bi sanni zici zicila na gani irgo faham to za bori zici zicila lo no ni gane za kan ni man tabbatan ni gane to <laughs> ya dinga yin bincike wala aidi fulana a furbarra ba ni mu ifono go kwanda mun wallahi boro wal bor ya bulu ya bakin gobi tunim ne to ne mu koy di walai mu haifu no kwanda a wala ta hasasu. Ni nim sini boy jine kul da ce ci gabai ifo no bora koy gidi ko kan gono ni ne hambara el no kwanda no di a te darura no kwanda no di sanno ban nim ni koy yanti zamir ko wonga su turna ga il irgo fam ne ise aran mabincike ga fun yusuf gada wani ya ku fosina wala ta yi aso min rauhillah arandi don cija annabiyan musu bananta yaqubu alayhi salatu wassalam a wani bina gobe dai jino bori yin kawo gaga bisa ikul marganta ege bisa e iwani ya kufo sinifa zama a fode boro a beri a sintin gite don tije irmini irgo fam, in golin kulkan a gomanci masalin in kanta borewo ba sina kan goyi ya yakubu do alayhi salatu wassalam mancin gici borewo wana dumo wose ani borihin ka suban da ciyan ane aram mi fisigi funu yusufun gandan danganya ko na ga borongo sande kan kamba bore ranu watkul kan aba ginga kafu to borewo borfa go kamba borfa ine e ya cin note ya cin note amma mu manci yadin yadin ga ko gi labaro ce cikka ne yau kan ne wala ta yi asu mai la matakan irga bai abu ka ba iraira ago zunuba bai raira buwar mu zi cikin yi gufu ne irko su joga bi mo irin sani wani domin yi a montoyar mu kukan ne a silamu matkul da kan mi sai yi da wata kullum portoferi ni jini kan irko su joga ka ni sai dai amma buwar mu zi cikin ta yi kan aste dai yi irko su ni suji dai no irko su bakar ni sai wani ta fare da mu irgo fam to falamma dakhalu alaihi wato kai kaga furu abun mai bon qalu ile ya ayyuhal azizu hainil bon kono yani da mai kaci dakhalu alaihi yusuf alaihi salatu wassalam kan gaci al aziz ministro ina sai ya ayyuhal alazizu hainil borbero masana wa ahlana dhurr inda ir wani almiyalai doron nilir hama sandai go irga waje ina bi bida'a irkan da jinai bida'a tukaci jinai muzjati jinai kan jinai ja santinu manci jinai hannu fono kan igi binaga amma mu wakil gaba fa lanar kai nimi ne si jotonan da irse وتصدق علينا لمسرق إرقا إن الله يجزي المتصدقين للي إلكو إنغنو غبوري كي ينغ سرقا إنغنو غا إبنا وري كل كنغ سرقا تي إلكو نو جيبنا مزجات إني إمنا سمو كلا إزجاؤ غا إفو كتي إزجاؤ إنغ تبويا إرغو فام أزجا شيئا ingici saqahu sauqan matkan irko subhanahu wataala ni alam tara kayfa alam tara ila rabbi wainu suratu an-nur irko subhanahu wataala ni alam tara anna allaha yuzji sahaba irgo faham thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama yuzji kici agboy irgo go faham to ifo seno ine jene ja sante se muzjat wai zamse burkul ga ta taidu so zani ka commerçant do da jine jasante ni ga ba mayan jina ga ta ta bara irgo fam sande irgo ne da dandiga e eh, ni vanti kan te jiri hinza vanti o cheri cheri a afuro charani ni bukan kanda e habu yi no ni ne a amu faba mu vanti o ta o te barmai amino ngwari lidi haya asibara zani gya na takulu a jalla ni gade no a cindi ni sai abore ni ni sai ne no yadfa'u zani ka boro do aga tute zani ka boro do aga tute zani tai sai gudu bankan a jalla ni ga warbin da aga bangam ni ga sine ngano ga ta me to sobai ga ji shiro de sambu <laughs> bo kelo ya ci ni ga koi irgo fam ene ni sai no jene ja sanje ina sai bida'atin musja muradu dai kaci irkan da jine kan sai rufo hansa muqabil jine din moro ba ima irno wari ba mo im tonan di irse matki don no tonan di irse im tonan di irse yade ara'aytum wasenu ini wa tasaddaq alaina anim sargirga in biliyan di sargaga mo ine inna Allah yajzi al mutasaddiqin qissa wa ya jama'a zamur ɗuguna. misir bore yau wai a silama yin wal manca silama yin eh eh deja dai kaisa a bayan kulirin da cewaran mara bore yau a silama yin wal manca silama yin eh wakanni ne kul kalimi na hadali ne fa <laughs> a silama yin no ifo a ifo no gice bo wani ga eh manci misir kuro wani abun da irgo salambo misir yau kan yusuf goga bafu ne dai kan yusuf te ise al'aziz silamu yin wal manci silamu yin iforo bice ba siyakura kan manci silamu yin na na oh ana inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah eh aha <laughs> dalili gol kan a agi cewa kan misir bore gana go bore din kul gana go eh wallahu a'lamu wani ingano ga fundigina ne a ga musamman zama yau aige gumo alfage kan yanga ne bore din manci asilamu yanno isan nodin agogay si kandi gumu zam za a nugu ara ni gidi ara heriyan kan ga cewa kan ya yano ni gidi ara heriyan kan yanga cewa kan manci asilamu yano irgo ga fam to akhiran shaykhul islam ibn taimiyya an gane gi salan ibon ne kan manci asilamu yano irgo ga fam to hankan na ai duka ne ya kan manci ya yano amma siyaqo zanin guna siyaqo niza'nu go agamara iwana asilam tara da jangite ya asilamai zaran gun kularan gazi so da da niga imratul aziz kan ne الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي فاستعصم ولا لا أنا راودته عن نفسي وإنه وإنه لمن الصادقين وما أبرئ نفسي inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi wane mai sanninu a sande zayin da sannu san muka imratul aziz no de yadi sannu da mu mai no gaci silamu no sanni wane ci mun no chafari wane bai irgo go fam yadi mono e ifo no kurnyo ne wato kan akaga misagar yusuf arid an hadha nimo wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in maino bo woni ci asilamu sallim midi wala to ne newo hankan ta ai ai sallu filla borewo ine fa'ufi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin mai gani gobe mili mina imsani woni dumuci asi asilama so gor koy cafari fone ni mine amsar gani ga inna la yazil mutasaddiqi to amma wallahu alam alfage kan yan e cawai tabbati berera ki bangandi wani kulu irga sambu i wani sannu situ shekul islamun taimiyya huwa man fil ilmi wa rusu ne yaro mas'ala fuguka mas'alati ir eh, ir koram a gaban banda sande bora ma te bonko ni wala ma eh, mukami sambu Bora kan manci asilama ya abu gwai ira in go fam zire kan manci asilama ya no yusuf gwai ibanda to wane wo ga cabakan yani ga aga halal asilam ni mu gwai ba yan kan cafariyan no ni gwai ga gamar gandai fanna dai kan goyo din kan yoni go te manci har ramu in go fam so nasare lagu borgi hinga te goy teri ise goy kanga halal yari noni gi hinga mukami sambu mukami kanga halal ni mu gwai da cimini hinadi dan to wani mo ne alama za za'ir ne kan shar'u man qablana shar'un lana to ban kan yadda wani gane a shar'u man qablana laysa shar'an lana to so kai bora asi itimad wani ga masala wani masala dinu kan eh, masala da yadinu bore mi yi alfage yi wani sanne ga wo ki te wo dara amma wallahu alam wo kan ga bange in ci wani abin bisa amma da dawabit ga bayan to bore mu bayan gazi ne ya ci ga halal bi shurut aw bi dawabit to kalimatu ya ci ga halalodin kan koyi sai gani gi sammu qawaide da dawabit kan ba sai mi furu wani borgo ni bon zamba herkulki ne ya ci ga halal da sharti ya ci ne to bor mu koy gine aga halal ni mu mu da mu gufur sharta dinga manci fatawa no digo goida de dan diga alfa gai gine wai bor mu goy aga halal da ya wala wal majali <laughs> to so bora mu sa a ah, wai bor goy wa halal no shikenan lakin bi shurut la sharti asi sanira bora mu ne alfa gai no fatawa gane asin da tali alfa fulan bu ne asin da tali amma sharte ne sanno kan sharte ne kanu borase iskoi borase kula gu fun sharte ne sanirano to borasi goida alfaga sanno gufun ne bayana go goida hen kulkan alfaga ne ni sai ga halar da shartiyan to kulu sharte din go abandano za sharte din kubai ga halar za sharte din man kubai fa ya dinga sai halal to irin fambo ne sai her kulkan ine halar a ga bisa da shartiyan borin kokar ga sharte din hawai to yusuf alaihi salatu wasalam wato kan ine a sai yarin kul bakarau duwa a yakufo shi ne ne yari ka sandai goyi ga yarin ga iwin dora sandai goro to son a gafan daino ya ci ne imiye ga ya fu kwai ne imiye kwai gwar sanda ra wani a singita yarin bakarau di to so hayar kulman cinni kalaman ga bomban gandi ise gane in ka ci yusuf alayhi salatu wassalam kan ga ta sandadin amabuwan zai ise ingi hina didan ni nodin no yusuf alayhi salatu wassalam ane ise hal ali qala ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun ane ise yalla aran bai hankan aran ce da yusuf goyo kan aran goyi yusuf ga aran ga bai wala wa akhihi da wani yakufu sina ibo ni ke yakufu sina sai bere kone ine gutun kai nan diyan da dokkore kai iso bai gita sai zami ta sai wakan dubo te yusuf sai yusuf ya wani ango wade wal man jihadin in diya yake ta sai to yakufu sina an ga moyi ta sai in ga boyi so bai ga adorandi iga kai ne to wane yankan arance to mano yusuf do labari eh in na da yakubu sina idi charme ifa kare ya dinga labari kulkan no gono Idan id antum jahilun wato kan arango jahiliya jahiliyan irwofo fo jahil tarara zam jirbe ni irne jahil tare ir marjeno jahil tare ir marjeno gono eh wofo da wofo to wo fonu wa ɗeyo goyo wana nu jayi tare goyini te wala madalla yari no alfaga foyen ne ine idan antum jahilun wato kan arangu jahiliyan bi mana goydo hare aran goyte kan jahil tare goyno cinde mo ne a'a agubo na dai isi bai to bore no bukata kwai sani kukandiya irgo fam ine a yusuf agbanu ngami no uzur irgo fam inga na ne a aran si baino me lokto karan ayate aran si bai sai dai no aran niti inga sai ne sai idan antum jahilun wato kan aran go jahiliya yani ga asibanga mi foire ba kai ne misara inga sai na ne idan antum jahilun amma wallahu alam wo ga biska bangai hinga ci jahil tare goy idan an antum jahilun wato kan aran goy da jahil tare aran te han kan man ci tarmai kan imawo din qalu ine hal ba irin to qalu ga to matano te kan bore wa iman yusuf bai zagayya aya ga mama canji mai wala eh qur'ana mun ci irse ifo sai iman yusuf bai amma alfajir salam a afode yusuf son aberi manci matkan nifai yusuf no a aberi in kanta yusuf alayhi salatu wassalam akaga te bonkoni tare sorha da haya go aga barmayanti wal manci no in zanta bunkone ne igon dange wani jogolo kigi te fulayen goro kigi dan kan borsidi imondo mai gumori walman jani no ba sun to wane ya nota iman hingu yusuf bai irgo fam ijina ki ne a beri so zanka bankan ni bai so ago ya ci ne wala boro ci ne za ka ga beri agon da gabi ne mihinga bai amance handuyan zankafo wale mire a rosufo a di ai akaga kai porpor bon a sallama ga yi a fo agoga fo dai bankan ga bai foya ane ni mane bai no ayre ay <laughs> man ni bai ane aikaci fulana wija mai no zankano kan gwarai no ga ga cau vakan sara an go ne bai ai mana bai a asingite mai ma bai mustahil <laughs> zamai ga bai a gibi su boro kai ni fo ai masha Allah a te gaham a te saji lokacin da asin da gaham gumu so a te gaham a te saji <laughs> a ya kulu saji mata ne te gabai ai sin gabai ni wala to in kanta bonko ni tare so ban kan wato ni gabai talka biya gowin ni kurara so bora ka ga te minister masha Allah garbai tunu gahamu kulkan <laughs> wato ni sidi fonne so akwai yanzu fa mai wala to kufa bonko ne i wani jogole ki gida ba su bonko ni a suka ci son ir e, jilborai kan yango gudon don da sare bonko ne o bankare yana gadan kan a bore ci ne walman jari bora kwai bere dan a gubon bonto bai hau bankan manci ni ga bai gubori no gumo ni singa bai wodinga irgo gufam wo seno imu yusuf bai alayhi salatu wassalam to son kan agaba imin gubai a te sanni kan sanno igbai kan <laughs> burkullo si ba ga kan yusuf irgo gufam eh, kwaro mai no gubai sanno ga eh, so bankan herfote ne wonya bai gana ni da bora mu koyi cer ku bai mu sanno te ni sai ni gubai dai kan burkul sin da sanno labarin no dai wal man ciyarin no to za to ci yari ibai kan yani ga yusuf ne mu ine ile a inna ka anta yusuf yalla nin kici yusuf wala nin kici yusuf mai wala ƙala ana yusuf a ai ne kici yusuf wa hada akhi boro an ya kufo nomi. to sau kai sannu wiza wiza bonko no wanga da yake cirnya ku fosina kan sai inteya inteya amma yusuf man lokaci ku kan di sangu fayi mu furo e eh, hayawora bin hasaro fora alayhi sai qad manna Allahu alaina irko gumi iga innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin innahu man yattaqi lalle burkul kan humbur irkoi ويصبر أهين سورو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن كويس بوري كي ينقبور يندي ونسفرا إن كويس آيه بيبي تو ندي زانيو إيه أنا سنينتين سي كنغ تايم سومبر ولا تو إني قالوا إني تالله لقد آثرك الله علينا إرق زيدي إرقوي إرقوي نسوبا إرمو وكي ونجزا تشجنا دي woki wonji za hanode <laughs> so igi yaddanda dole ine hakika a saraka Allahu alaina irko in suban irbo al ithar ngi ci suban ya irbo go fam e bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa irbo go tu'thiruna al hayata duniya dunya aranga an dunya bafune suban Allah harbo wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa madina borai iga e muhajirai igi su subaninge bonga hal ne ya kan madina gora Bara, muhajiro gabara igi sambuguno asi wani kaci ithar wala to ine eh ai te kai ne manga a kawai baba <laughs> ka'ida kalkai ne ka'ida kaci man yattaqi wa yasbir قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين للي إرتي تالي تيريا alkhati'u inga ci bankan na talite almukhti'u inga ci bankan hatta Ba bakan ido lugal fagira bore kan yanne alkhata'u inganda alkhitu da alkhati a kula funu amma wakan ga bisa inga ci fayan ka kago igamara alkhitu da alkhati a tali hau ga yan warnu amma alkhata'u inga ci an kan bor hatta ga ci to kalli han foyan igudu imwone tagawone bon ingan wakan da borcin da ne ikula funu. إن فهم أما غلبة الاستعمال إنك تزيني الخطأ والخطيئة كل هو تيران وبرانتي تعليل وبراتي أما الخطأ كتب وراهتن وراكن حتى إمناسي المخطئ وراكن هو إمناسي الخاطئ إن فهم تو وإن كنا لخاطئين بعد كان إرتب بورين كان ينتاليتي to nodino yusuf alayhi salatu wassalam ana ta ise kan dalin sifala adamai e jera wani annabiyan mai dano da bore kan yan gusu annabiyan mai ganera bi ma'ana bore kan yan igagu annabiyan mai ganera idano wani ade la tasrib alaykum al-yawm khayri kullu siyar muhkuna at-tasrib ingici foyrai irbo fam al-imam al-iraqi wanda tirfu tarhu at-tasrib irbo fam ane la tasriba alaykum al yau, foyre kullu si aron bon hun kun zaro koyne mo yaghfiru Allahu lakum il koyne mi ya faransi walbinde yaghfiru il koyne ya faransi aran lakale mi situru sande jumla imam ce jumla ikhbariya au jumla du'aiya imma goga labaran dino kan he waran lakale kanan di il koyne ya faransi il koyne kan ya faransi wandi da goga garin sai ya gafiru Allah lakum irko ya mi sai. matkan zanin ya ku fosina ti sau anir ya isabu ni gine ifu Allah ibo kace Allah ma'ana irko da mi suji ni goga gara sai yidi wala ani gafiru Allah lakum irko da mi sai. wa huwa arhamur rahimin inga mono ga bisu suji da burkul kan suji Da dawone kanga ciɓi mi tari tebur se bori mu bisandi da no kan irko tam hanne ga sifanda asilamu kulmu kokari ga dan ba ni bon se ra ba bambata mu ni mi te ban kanga yafa asigu tugir rabur kulu sai hankan bore yoti tarifo ne gite ni sha duniya ra kan biswo ne te yusuf sai shi ne awon yakov hosineno ngeno ga batu burkulu a wani ya kufo shi ne ino addinara shi ne ino ifora kufo shi ne ino kurira yayin ga burkulu shi ne duniya ra kan ga batu to bore ne to ngeno kaga konna ina alhasirai wone man wasa mu in sambu koy gatan deyora wani mo bankan important daira ibo ci a wani eh, goyo mana a gaba an gaba niminu walman ciyare ya ni talifo no bora ga teni sai an duniya ra kan to bankan ce ci gaba ruwi talikul shi kan to wani ni di to irko ko te eh, buya no ce, irko ko ni ka tare dai yora iya ga sabu kai ga nera banya tare nera ya to amma wani kulman ganji lidi wato kan ika ceci yano yusuf ga bai kan ingeno fa'arafan wam lahu munkirun an waru dan ise abuwar yandi ise hano kan misaka ga bangai ikul mu, inge mu bai kan yusuf no ani lakare kanandi a caba kan irko ya fi a hey ane ga do hare masala kul a ani odo amma hunkun nigidi borai tali kai ni foki te bora se maga zigo bora suran ni bwa gani a har mandiyan ka bankan te sai ya ci ni a ayo wallahi wani yawo singi bisandi wani yawo ayo si yadda ni mi yadda mu khairul lakan gano gabani si zi tali te bor si lalle bor mu yafo manci wajibi mu manci tilasunu kan zabora mana te igene ni zunuba te irkoino zani mani ya fomo in kara fomo imanin bana wani mini ala ko jisal kayendo irgo fam amma nin bora ibatare nim zani zanin te ta ta'addi fono ni wani te sande boran ta altenis ayo siyafa irgi cerku be Allah ra sanno ban shikenan borkul mu furun ga harkar wal bindi a a ta lokan a tai sai ayi gaba nan shikenan ni mini ko ka ga zani an duniyara wane deno to wane halborte wone nimantaliti to amma wakan ga bisa wo kirkoyga baniga nga cinimi yafa yafa yanodin agata irkomi yafani ya yi mono agata irkomi darza samu bene wato kan ihawa na aisha ga radiyallahu an anha aran bai kan sannodin talimi nungo kula hari ite abubakar si ilamba irko diyaga talifo no beri kigiti abubakar sai kan to lamba irko diyaga alayhi salatu wassalam yari no ilamba addina ga yari mo no ilamba abubakar wayo ga yari no abubakar windo kul burcin tara gani lamba yari no abubakar ilamba mun boga ni yare talikul kan ni nigici inite abubakar hayadoro abubakar ga adamai zai no gutuna adamai zaira kulu wato kan ra'aisha aisha no bangai borfo gono kan salansan nora kan boradin inga ke babur kul salansan nora a sinu game da abubakar a yakufo sinu kuni do hari yadi mono abubakar ga ga aka sinai ya mono abubakar yakufo a addini do hari kan Hu, Mista Hu bofor san nora hano kan bara'a zumbu kul abubakar an me feri gane ai ga zai da irko ai sai ga ai mista huga ka sani irko na ayi zuman bi irko ne wala ya atali ulul fadl minkum wasa an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim abubakar ku toga ma ayawo a kan ga gani go in ga gani go din mu matano ga te ko kargiye ka ci mo gano bai nori no iro suwan waza hangania zabor go go ma wazu ni go ma qur'ana aye ni sobai gi zuman di borfo bonno wal man tiari to zabora ko kargi faham kan ga gani ai igomo kul ga dukurno o ai gani go wazo ni ai bonni go wazo ti to mai bonni go wazo ma ci bore gani ni go wazo to ya gani wazu <laughs> to zabor ko zabor duga bai kan ni gani go ni ga hansano irgo fam abubakar to ga fam kan aya wasi kalangiga kul ane wallahi ai ga kontine ga mistahun wayandi wala anzi'uhu anhu abada infaqo kai ga ta asi ai sai ga infaqo dinka ane ai ga ba irko biya faisi hawla yawmur rijal ne wa muhammad alayhi salatu wa wassalam ani wama zada allahu abdan bi afuwin illa izza irko man bayga tonton yi zise banye se yafa maga kande borkul kan ga ya fa bore se talite ni se ya fa ni bisandi to jere de gudu gogudu watkulu Wasu tabi'a wani irin kokari ga sambu bakan boren aga ga gumu zan bore bi ne no tafu. boren binegi sanjino gumu ga lala gumu zan boren eh, hayawo do hare kana ditacino boren gone istarga istarga futu yari mono igi targiye hankan bora futan ni ganin bora a sifada agi sanni gumu yari mono bayi hin bora futan ni sadin da bora agi sande muawiya muawiya tukun abi sufyan hankan borga ta samu dukur wallahi ni dubai sande mineni mkoyi muawiya dukurandi ni ɗugoy bor borfono kane muawiya si ane ni niña hindu niña sai hin kaga wani fa jamara ni gogo goro <laughs> borum kage sanni wani tas ne ɓoy kan zabor fono agane boroyima darandi walbinde ishare na te soje se kawai shikenan ifamaki ne ani a ani wallahi ya dinu kan sai abu sufyan modiya ga bara ne da ya ga samu <laughs> an san no te man jan kulu didi wala a romo ko jire ko isa mu tara din wote borfo bor fo se kul borar borar bo moka ikagi ci muawiya sai ane to adiya ne ya imkon da diya ga banangalo da wi man ci borani ingi kan na sanni wane dumo bi sanda sai amili kan burkun sai no borko ri sanni kulci kala ko ri sanni wodin yi ni wi nigi wala to bore mo gono a bora ga targu futuwa aga tarbiye har fo kai ni fo kul galamba bina ga ya di mono kai ni fo kul zini fali a ta bore mo gono a a iga targu futu amma istarga ni to wani no sibodi ba kai ni hayr fo nufo kulu gubora dukuran da ai ne ni ya ce wallaye wasu yadda ko ne mo bora za a bangi karo a karo ne ne iga fali ga haya kulu bora su yadda wani man can silamu benin wasu wani wani gidi ba an mai guso mai ga wo bora din no si bo jafar ne wasi igi cimmu man can silamu benin no wani to kanani ta can ta fa eh to mu ya yadinnu to bankan sitargu futo a sitarga mu, to ita cawo bormu lasabu wo no ni bo afdalo de ngiti bormu te bankan hankan lamba ni bina ga sifala din mono ba ito da ni hankan lamba ni bina ga ni mitarga e eh, ya fa ni mitarga e eh, bisandi bore sai wone wo borkul kan duwa darza da sambu bene inga sai mu'awiyar abu darza bambata gumu asilam tarera mu'awiyar ku korban dana kaga a asilama a asilam tara bore yandi amma abu darza asilam tarera kan bore kan yange dai gite wadda a asilam tare do hare agon da gabin duban kan do a darza dumu hidi wala li gamasati khuluqihi zambono kan da guban gumu abun da hikamamu faradiyallahu ta'ala anhu wa ardahu to zirne irgin misali yante wone bo igansa ga bagumo amma dole irmu ce misali da sayyidu sabirina wa man qala lahu rabbuhu innaka ala khuluqin azim irko dia muhammad alayhi salatu wassalam irko ga bayan ki te irko dia sai makka to amma hano kai irko dia alayhi salatu wassalam makka feri cafari lalaiwo wo cafari gangar mai kan yan cafatara banda in irko dia doran ni ne. wo yanga goba go ba inge de ya ikul ka go gore go ga hangani fonu ir ko diya gane ri han zair ko diya ne igbore tan darno ya di nogati zir ko diya ne gi gare maka labora no ya di nogati zair ko diya ne imi dan kasu no ya di nogati her kir ko diya ne mi te ibo hanori han inga nogati ir ko diya ni ha ane ifo na ranga bi ne gitaran sai hunkuna ine gwamnati de ni gumi gi te yin زمير جن بيني ونياكو وسين هرمونو برهمونو إير كود يعني إيش لا تثريب عليكم اليوم فإيريسي أرم بهم كنا اذهبوا فأنتم الطلقاء وكوي نار أنت بات لسند يوم برام فرا إسلام تري من برا تلسند وسبعي كوي تو بورشين دوز أبورا كوي جن كينا وحاو باغو الله يبرم كارين فرا يعني برام بركاب كاب تومي أني أشهد أن لا إله إلا الله ni diwala to mu'amala wani gumo ingiti al'aslu fil mu'amala ma'an nas inga no irko subhanahu wa ta'ala ne suratul nahl ko korantara wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi asilamai zaran ga tega bana to aran mu tega bana da dai dan doki taran si in talite ni se ni singi ni sur kanin bana wala to so bai ga bana dai dan doki tenisi to yarfo mu kan ga sandi ziri tali te bor se bor mi hinga banani misi biso woki ni sai ga asifa alanga bu ni di wane go ya fa yan bak charara kan zani ya fa ni wa da haddi dariya to fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum amma zaran hin sura aran man bana aran ya fa bore se lahuwa khairul lisabirin in gano ga te gwamni surante sande matuƙa alfaga fogu cida sande ne yau hin kano borni irko subhanahu wa ta'ala no ne irko su ba si matuƙa borka ga te to gano sande borne irko aibi ya fa wala jangi ya fa o fo no gubi sai sai irko ne wala in sabartum la huwa khairul lisabirin alfa wokan irko ban bor sai gano guba wal wokan ni ni bos irko ne annabi sai wasbir sabai gihin su wa ma sabruka illa billah amma surodin kan sin gite kan da irko ga aksena irko ni mir ga aksene suruga wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayq mimma yamkurun inna allaha ma alladhina taqaw والذين هم محسنون نيوم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين wasu a silama irin kokari da yafa bol mu ni bon biri wodin bon bani sin da da ne dawo a ragon da wakan irkoyin bornon da zani A ragon da wakan ninno ga cecinin ni bon biri abun halin duwa to irin kokari da dawo ne irin Sambu, yi gidi kan lokaco a girgaye ne yau sun za irkoyin irca ba irgutunu wato kan e, yusuf yakub ne e fonda sambu in nuka kan da labari kan gidi yusuf wiza yusuf no kici bonko kango misir kan gogun wari dan bore si faraha yan kulman to wani ni di wala to a ah, ga cin da ya fo wala idhabu bi qamisi hadha irmada idhabu bi qamisi hadha yusuf ne sai wa kon wani kwayi wani fa alqu ala wajhi abi aran majin dau ai babu munduma bo, zaran karan majin dau babu ga. yati basira agiyengika bankangidi idi yaringa ajangidi yanu ai yaud basira agiyengika gidi wa atuni bi alikum ajma'in her kulkan gwaran sai an labu gutun almiyali arami kul margu aram kane wa misra shikenan wokaci yusuf alayhi salatu wassalam fa salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala nabiyina wa sa'iril anbiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh